muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa shi nemar Allah da yarjarsa da kaddarawarsa ya ƙara da mu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi imanin salihu ala ramma Allah ka haɗa mu da shi a gidan aljanna daga nan mu'assasul islah ungwatan dutse noro turum wajen zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma wannan shine tafsirinmu na goma sha biyar a wannan shekara kuma tafsirinmu na bakwai a wannan sura mai albarka suratul safi wanda insha Allah yau za mu kammala sura muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi abin da ya gabata na aiki za mu fara tafsirin ne da yin addu'o'i ga waɗansu bayin Allah waɗanda suka cancanci mai musu addu'a a jiya bayan mun gama tafsiri wani yaro mai lalura ya shigo na farko dai yana da lalurar tsagin jiki kamar ka ce shan inna a karkace kuma muryar shi ba ta fita ya kawo kuɗi naira hamsin ya ce a yi mishi addu'a Allah maɗaukakin sarki ya buɗe mishi murya wani bawan Allah tun ajiya mun fara mishi addu'a muna roƙon Allah ya ba shi lafiya abinda zai ba muka sha'awa shine addu'an nan da aka yi mai ta yi mai ta asiri yana komawa gida sai yake gaya ma kawunsa cewa kudin da yake tarawa a wurin kawun to ya ƙara ba shi wasu kuɗi domin a ƙare mishi addu'a Da haka sai ya ce kawun shi ya ba da kuɗi naira dubu biyar a yi mishi addu'a sai kawun ya kira ni ya ce za a ba da dubu biyar na wannan yaron na ce ina ya samu kuɗi ya ce a ai ana ba shi kuɗi ko kyauta ko sadaka ko makamanta ka yana tarawa da aka ya aiko da dubu biyar Sa'annan shi ma kawun ya ba da dubu biyar ya ce a tsaye data ko a wata hidima to da shi da kawun muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi shi wannan yaro mai lalura Allah ta'ala ya ba shi lafiya Allah ka sa jinya ya zama kafara a gare shi akwai wani bawan Allah da ya aiko da kuɗi naira dubu biyar ya ce a yi ma'yan uwarsa addu'a malama sahura jafar mai iyali ɗaya daga cikin ɗalibanmu ne wacce ta rasu muna da addu'a Allah ya zafarta mu sahura Allah ya yafe mata Allah ya sa aljanna makoma Allah ka haɗa mu da ita a cikin gidan aljanna sai kuma wani bawan Allah shi ma ya ba da naira dubu ya ce a sa ta a cikin kuɗin rodi Allah ya saka mishi da alkhairi to akwai wani yaro shi kuma da yake da buƙatar mu wato addu'ar mu ɗazu ya zo ya same ni bayan azahar ya gaya min halin da yake ciki hankali na ya tashi tsakani da Allah amma kuma na yaron ya burge ni na ga tacewar al'ummar musulmi su mai addu'a bayan mun kare tafsirin mata bayan azahar ya zo ya same ni muka gaisa sai ce malam nake na an gurinka na zo me ke tafa da kai ya ce malam ka gani nan ba na sallah na ce subhanallah ya ce ba na azumi na ce subhanallah ya ce ba na girmama kowa ya ce yana face-face sa'annan bai jin maganar mahaifiyarsa kuma ya ce yana shaye-shaye kuma yana sai da kayan shaye-shaye ina kishin gida sai na shi na zauna na ce to yanzu mai ke tafa da kai ya ce na zo ne kai min nasiha ya ce to ka gama kanka nasiha kai ka san wannan nan abin da kake yi bai da kyau ka ji tsoron Allah ka bari sai ce malam ai na bari daga yaushe ce daga ɗaya da ramadan me ya sanadi ya ce wallahi tafsirin ka ji na farko shine sanadi da ya sa jiki na ya mutu sai na ji kawai na tsuba na ce yanzu ka bari ya ce eh na bari duka ban abu ɗaya na ce me ya rage ya ce fata ba za ka daina fata ba ya ce a ɗaya zan yi daga ita na daina na ce me za ka fata ya ce zai je gidan ɗan uwan shi wanshi ya fato buhun shinkafa na ce me yasa aka je kai sata a gidan sai ce wallahi malam bai taimako na baya mun komai a rayuwa idan ne mai magana sai ya ce mun dan iska in tafi in bashi guri kuma ina da bukata ban da kayan sallah ban da kaza shi sa nake waɗannan abubuwan yanzu idan na je ya fato buhun shinkafa ya siyar ya da kuma to shi ke da yayin kwana da tsara ina mai kunka yace baya? in yaushe ce ya fi wata uku bai gaba a nufin shi ba Kamun tattaunawa da yaron nan tattaunawa mai zurfi mai tashin hankali tsakani da Allah ni ina ganin shi amma ban taba tsammanin halin da yake ciki ya kai ga haka so muna kyautata ma Allah zato ya daina ko kuma muna kyautata ma Allah zato ya daina irin waɗannan yaran da suke zuwa wuraren tafsiri shi sa nake cewa duk tambayar da aka yi jiya da kuka ji ta kwama cala mu daidai muke da ita yanzu wannan yaron da baya boko baya islamiyya bai sallah baya azumi bai ganin darajar uwarsa bai ganin darajar mutane baya duk abu da kanshi yake faɗa ba to wace tambaya zai yi baka mamaki ba za ka yi mamaki ba to muna roƙon Allah Allah kai ne mai shiryarwa Allah ka shiryar da yaran nan ya Allah kai ne mai shirewa Allah ka shirye da yaran nan ya Allah kai ne mai shirewa Allah ka shiryar da yaron nan ku kuma iyaye ku ji tsoron Allah ku daina watsar da 'ya'yanku wata da wata, ni ba ku sanya suke rayuwa ba Ku kuma manyayyayi ku yi hakuri da kannan kar ku bar su lalace idan aka je lahira Allah ta'ala zai tambaye ku Allah ka sa mu cika da imani daga ƙarshe wancan bawan Allah da ya zo jiya ya ce a yi mishi addu'a Allah ta'ala ya dawo mishi da magana shi ya tuna min kistar wani tabi'i cikin tabi'ai Abdullahi ɗan Mas'ud ko Abdullahi dan Abbas ɗaya daga cikinsu. wani bawan Allah mai suna Abdullahi ibini Muhammad ya ce ina yin riba sai tafiya ta kama ni je bakin teku da na je bakin teku sai na ji wani motsi a wata rumfa shiga ta rumfar ke da wuya sai na ji ana ambatan Allah na ji ana cewa alhamdulillah rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdila sai ji ana cewa na gode ma Allah Allah ka bani ikon gode ma ni'imar da kai min Allah ta fifita ni a halittu da yawa na fi mutane da yawa wani bawan Allah ya ce ga sauti ina ji amma ban ga kowa ba ya ce in leka in duba kawai sai na ga ashe wai mutum ne a wurin, amma wani irin mutum ne bai da hannu kwata-kwata bai da ƙafa gaba ɗaya baya gani baya ji sosai a jikin gabban shi abu ɗaya Allah ya bar mai shi ne murya harshe yana iya magana sai wannan bawan Allah ya ce to kai kuwa wata ni'ima Allah ya maka da haka ke godiya kana cewa Allah ya maka abin da ba kowa ya mawa ba sai ce yanzu kai maka gani imar da Allah ya mun ba har ka yi tambaya yace ni wallahi ban ga imar da Allah ya maka ba yace Allah ya ce, ina iya magana Allah ya ba mun aure ina iya yin tasiri to sai ya ce mai algafa ta malam ba wannan tattaunawan ba ka gani nan da ka gani a cikin wannan bukka ya ce eh ya ce kaga ba na iya ibada alwala ba zan iya yi ba sai an mun taimama ba zan iya yi ba sai an mun sallah ba zan iya yi ba sai an juya ni na kalla alƙibla abinci ba zan iya nema ba in ma na samu abincin sai an bani a baki amma ina da yaro da yake min hidima wannan yaron yau kwana uku na neme shi na rufa don Allah ka je ka nemo min shi ka zo ka kawo min labarin shi da ya tafi tudu da gangare bai ga yaron ba can kawai sai je tar da wasu taron ƙasusuwa da kai ma'ana wannan yaron da yake ma wancan mutumin da bai da hannu bai da ƙafa bai gani baya ji sosai amma yana magana yaron da yake mishi hidima kuma dabbobin dawa sun cinye shi ce tsarki ya tabbatar ma Allah yanzu idan na koma me zan ce ma mutumin nan ga halin da yake ciki kuma ga ɗan shi ya halaka yace ina ta surantawa ina tafiya sai na tuna kissar annabi ayyuba da na zo sai na ce mai kai bawan Allah da ya sallama sai ce kamar mutumin da ya fita ɗazu ya ce ya ce don Allah mai labarin ɗana yau kwana na muku ban gaishe ba sai gabanin gaya maka labarin da kai da annabi ayyuba wa Allah ya fi so ya ce Allah ya fi son annabi ayyuba Allah ya jarabce shi ya ce e Allah ya mai kaza ya ce to kai ma Allah ya jarabce ka ya ce gaya mun me labarin ɗana ya ce tsakani da Allah ɗanka Allah ya ɗauki ransa na tarar da gawarsa sai ce to me yasa baka ɗauko min gawar ba a ƙallu shegin in san gawar na kusa da ni sai ya ce ai gawar ma dabbobi sun cinye babu abin da ya rage sai kasusuwa ya ce yanzu ɗan nawa ya mutu eh yana jin tsoron ya ce wani lafazi zai yi sai ya ƙara jin ya ce alhamdulillah ne أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا يتي الله نغودي مكا الله كباني داما إن تغبا دا مكا غوديا أكن نعمة دا قيمة كابي بيتانا على التوما سيوا sai wannan bawan Allah ya ce yanzu kai bawan Allah ba hannu ba kafa ba ka ji sosai ba gani kuma ɗanka ya mutu kuma kana gode ma Allah sai ya ce bari in gaya maka wani ya ce ka gani nan yadda nake da Allah zai saki tekun nan ta haɗiye ni Allah ta'ala ya aiko da dutse daga sama ya darka ke ni Allah ya aiko da wuta ta ƙona ni Allah ya ke makasa ta ɓage ta haɗiye ni ya ce babu lafafin da zai fito a na sai dai in ce alhamdulillahi Allah na gode maka. Ya ce ta kaɗi wannan godiyar kare ya ce na gode ma Allah da ya bani lafazi baki ina iya magana jama ku kallon da muke kai ƙara Allah mu kullum Allah bai mana daidai ba yanzu wannan yaron da ya zo jiya ya ɗaga mana hankali yana roƙon Allah ya dawo mai da bakin shi ya yi magana kai ka taɓa gode ma Allah da ya barka dama kana yin magana za ka jama musulmi mu ci gaba da gode ma Allah Allah ta'ala ka ba mu ikon gode ma ni'imar da kai mana Allah ka fifita mu akan mutane da yawa mun gode Allah ka bar mana ni'imar Allah ta'ala ka sa duka 'yan aljannin. aljannan ma, me Allah ya ce أعوذ بالله يا أيها الذين آمنوا

yi imani haladullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim bana ɗaura ku akan wani kasuwanci ba wanda idan kun rike shi Allah zai tseratar da ku daga azaba mai raɗaɗi kamar kace bala Allah muna son gaya mana wani kasuwanci ne wanda in muna yi ba ba azabar Allah sai Allah ya ce tu'minuna billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzon Allah wa tujahiduna fi sabilillah ku yi jihadi wajen ɗaukaka karmar Allah bi amwalikum da dukiyoyinku wa anfusikum da kawunanku zalikum khairul lakum wannan shine mafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna matakar ku kun san ciwon kanku jira mun ne, da ake so mutane su yi taimaki addini da dukiya sahaba النبي صلى الله عليه وسلم yi gifkon صلي تقول يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة talakawan sahabbai suka ce ya rasulullahi masu kudi sun tafi da lada sun tafi da aljanna madaukakiya suna falla yadda muke falla. suna azumi yadda muke yin azumi amma kuma suna yin sadaka da ragowar dukiyarsu mu kun ba mu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masabai ku kwantar da hankali. ai kuma Allah ya ba ku daman yin sadaka annabi ya ce kowane tasbihi sadaka ne alhamdulillah sadaka ne Allahu akbar sadaka ne madadin talakawan sahabbai su yi shiru sai suka ce masu kuɗi to duk kurin da kuke yi mu ma Allah ya bamu ba dai da an ce a yi jihadi ba za ku fito da an ce a gina masallaci ku ne da an ce a taimaki marayu ku ne to mu annabi ya koya mana abin da in mun yi za mu samu lada sai masu kuɗi suka ce me aka koya muku sai suka ce an koya mana tasbihi da tahmidi da takbiri masu kuɗi sai suka haɗa biyu su yi zikiri kuma su ba da kuɗi sai masu yi suka talakawa suka da suka gyara su da ba gyara su da ba masu yi masu abin da ka gaya mana tasbihin nan da ka koya mana suna yi da aka yanzu an yi one-one gaya mana wani abu wanda ba za su yi ba sai annabi ya ce ku yi haƙu zalika fadlullahi yuti man yasha wannan falala Allah ke yake bayan ita ga wanda yake so to da haka ita dukiya dama ce ba ƙarama wajen gina addini da taimakon masu addini da taimakon guraren addini to wani yana nan abin da zai fi ma ya gagare shi da haka ba shi ba ta addini yake yi ba ta gina addini yake ba ta gina rayuwar shi yake yi na kuwa cikin sahaba na bisallah da akwai da abinci ma yake gagarar shi da sahabi nan da ya kwanta da iyalin shi a watan ramadana annabi ya ce ka je ka yi azumi sittin ya ce ba zai iya ba annabi ya ce ka je ka ɗan tabawa ya ce ba zai iya ba annabi ya ce ka je ka ci da miskini sittin ya ce wallahi duk babu annabi ya ce zauna yana zaune sai aka kawo sadakar dabino annabi ya ce je ka ciyar da miskinai ya ce duk garin nan ba gidan da ya kai gida na bukata annabi sai ya murmushi da annabi ya murmushi sai ta ɗauka ka tafi da haka a cikin bayan Allah akwai wanda wallahi duk yadda za ka kwaɗe sanda ya sadaka ba zai iya ba Kwarar la ya sa sai una ilata, wala ya sa duna sabila, me da wata dubara, bai ma ya za a nemi kuɗi ba. To, sai Allah bai taɗaita jihadi da dukiya ba, amma ya gabatar da dukiya, sai ya ce, Tumi nuna min layi, wa rasulihi, wasu jahi na fi sabilin layi, bi abuwa-likun da dukiyoyinku wa an fusikun da kawunan. Na sha gaya mu, ita aljanna ana neman ta ne da duk damar da Allah ta'ala ya baka shi isa a kistar ƙaruna da Allah ta'ala ya yi maƙaruna wa'azi ya musulmin duniya wa'azi Allah cewa yi ka nemi lahira da damar da ya baka bai ce ka nemi lahira da ilimi ba don ba kowa yake da ilimi ba Allah bai ce ka nemi lahira da dukiya ba don ba kowa yake da dukiya ba me Allah ya ce a ranar ma نعم ولا تنس نصيبك من الدنيا نعم وأحسن كما أحسن الله إليك نعم ولا تبغ المثال في الأرض نعم Allah ce wa yi wadda gifi ma a takallahu daren akira ka nemi lahira da duk damar da Allah ya baka. Kai matashi ne, ka nemi lahira da samartakarka, ka tsaya ka yi kararka, ka yi hajjar alƙur'ani. Kai mai kuɗi ne, ka gina addini, ka gina makaranta, ka gina masallaci, ka ɗauki nauyin masu awa su tafi ƙauyuka ka ɗauki nauyin da malaman zariya za ka sha mamaki za ka sha mamaki ina za a gaya maka abin da ake biyan malamin islamiyya za ka sha mamaki wallahi Kuna da labarin malamin islamiyya a garin nan mai daraja ta ɗaya wanda ya fi kowa albashi shine wanda albashin shi dubu goma mafi yawancin malamin islamiyya dubu bakwai ne albashinsu da yawansu dubu biyar ne albashinsu a yanzu akwai islamiyyar da ake ba malami naira dubu uku a wata wallahi kuma wannan dubu biyar dubu bakwai karka ɗauka wai an bashi ne fa famanan idan ya yi latti sai an cire in ya yi fashi sai an cire to ka gaya min yaya za a yi magidanci iri na ya iya karantarwa a islamiyya a ba shi dubu bakwai to dubu bakwai ko biredin gidana za ta isa biredi kawai kana da ɗa ashirin da ɗaya din yadda kake son karantarwa ya za ka karantar da dubu bakwai tun dai ba mala'ika ba ne kai daga masu kuɗi iyayen yara ba sa iya biyan kuɗin makaranta sai ka zo wata islamiyya ka ce malam nawa ne albashin malamanku dubu kaza kaza kaza kaza eto eh to na kara musu dubu uku uku dubu bakwai dubu goma kuma a dubu uku nan da na kara ba batun fashi ba batun latti ba batun an je hutu duk wata zan bayi dubu za ka karfafa mai gwiwa gwabtafi a kafin ka ne kai wabta jifi ma a takan al al'akira yanzu idan kuka daga kai ai kun ga mun yi abin fa takalmi ko kafinta ne muka ce nawa ake bukata yace ce kudin kaya kaza kudin aiki fa yace a bani na shan ruwa ma'ana ba biyan shi za yi ba haka ake bukata ka shigo masallaci ka ga me masallacin da yake bukata Kofa ce ta kare gyara wabta gifi ma a ad-dar al-akhirah tela ne kai wabtagi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah ma'auci ne kai wabtagi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah dan ataba ne kai wabtagi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah laftara ne kai a jami'a wabtagi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah diyarinya da za ta shigo maka shigar kirista shigar rashin mutunci sai ka kira ta ko kirista ce ce nan jami'a gurin ba da tarbiyya ne ai ina ganin jami'a a taken ta ai ba ilimi bane kare ko menene taken jami'a karakta Allah ne me karakta tarbiya Allah ne sannan me ma'ana karakta ita ce a gaba da aka duk yarinyar da ta yi shigan kirista ta ce a a ko a kiristanci ba a wannan shigar ballan tana yin musulmi duk yaron da ya mata askin ban za ka ce a a sannan a matsayinka na lattara kar ka sa lacca lokacin sallah kuma ta gifi ma a ta sallah na taɓa yin irin wannan karatun sai wani bawan Allah ya zo ya same ni ya ce algafar ta malam ta ce kowa ya nemi lahira da sana'a shi ya ce shi ya yi nazari ya yi nazari bai da zai nemi aljanna da sana'a shi ba na ce mai sana'a ka ya ce yankan kumba ya ce ɗora ma kanka duk alamis da juma'a ka je ka yanke ma limamin juma'ar unguwar ku kumba shigan algafa ta liman eto eh, ni yankan kumba nake jin ranar alamis zan zo in yanke maka kumba liman yawo mun bari fes wata kifi ma a takan lahu jara la'akira. kai ba ka ga yadda ba sai da turare suke neman layira ba a annabi ya misali da su ka taba ganin mai amfani da damar shi kamar mai turare sai da manzan Allah yake cewa zama da zama da mutumin kirki kamar zama mai da mai turare ne shi mai turare ba ka taba zama da shi ba ka tashi banza ko bai san maka ba ka ji me haka ake so ka zama kai tela ne wabta gifi ma ataka Allahu ad akwai hayyatu sunna idan aka kawo dinki rashin mutunci ka ce a'a duk wanda za ta yi mai wando da ya ce a wuce ka ce a'a ka zarce ka ce ta dakata annabi ya hana wuce wa idan sau ni irin na to annabi na annabi yake to ba zan baka dinkin baje ka Allah zai kawo ni wanda ji fi ma atan Allah ad al akhira aikin wuta kake ya shigo masallaci zaka ka je ka tarar da wani socket din ya kokoko wanda ji fi ma da shi ba ce da da ba ka kasuwancin na an je lahira Allah zai tsayar da kai daga azabar wuta tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum da dukiyarku ba ka da kuɗi wa an tun da kawo nan ta mai zai da karfi na ka daura makan ka share masallacin unguwarku yana da kikuran da ake barin su a wulaƙance makewayi bayan masallacin unguwarku ka wanke wata fi ma ta sallahu jihar shine Allah ya ce tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum wannan shine mafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna idan kun san ciwon kanku a cikin suratul tauba ala ramma Allah ta'ala ya sai rayukan mu'minai me Allah ya ce إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن جنة نعم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون واعتم عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي Allah ta'ala ya yi wani ciniki tsakanin shi da mu'minai yanzu ka'ida idan ina sai da wannan littafin idan ka taya na bar maka dubu ɗaya idan ka ba ni dubu ɗaya ni kuma zan baka yanzu littafi ya zama nawa to haka Allah ya ciniki da mu'minai Allah ya ce inna Allah lalle Allah ishtara min almu'minina ya siya a gurin mu'minai me ya siya anfusahum kawunan wa amwalahum da dukiyarsu kai profatin Allah ne kai profatin waye dukiyarka ta waye shikenan ka ba Allah kanka ka ba Allah dukiyarka shi ya baka aljanna waye ci riba aljanna kai ka fa aljanna ko <laughs> kai ka fa aljanna aljanna ba ga yin siyasa ba idan ɗan siyasa yana neman gwamna me ba zai iya bayarwa ba wallahi zai iya bada dukiyar shi bada mutuncin shi kai wani har imani shi yana iya bayarwa ya nemi abin da ba tabbas kai Allah ya ce ba da in ba ka aljanna Allah yana ƙarya Allah yana zolaya Allah yana wasa duk abin da Allah ya faɗa menene ka ba Allah kanka ka gani in Allah ya baka dukiya ka bashi za ka sha mamaki na farko dai in ka bayar ya bayar maka kuma ya baka aljanna to da aka mu'mine da aka yi wannan cinikin yuqatiluna fi sabilillah suna yin yaki dan daukar mar Allah yaki dan ku daukar mar Allah yana iya shi siyan wa ma'nawiyan a fito a buga a buga tsakanin musulmai da kafirai wannan yaki jihadi karantarwa ma jihadi gina masallaci jihadi aikin ɗan agaji jihadi aikin yan hibba jihadi mai fasa karatun kura kurame jihadi yake mai karanta tabbai jihadi yake mai share masallaci jihadi yake social media jihadi suke sai idan kana aikin Allah karka ɗauka kuma kullum ka zama aluja kullum kana sama wata za ka zama alubai wata kana sama wata kana kafa fa yaqtuluna wa yuqtaluna ku kashe a kashe su takwata za ka yi aiki ka cin sawa ta ka a ci nasara akan kwallon gidan duniya kenan amma a kai ne mai nasara wa'adan alayya haqqa wani alƙawari ne na Allah na gaskiya fi taurati a cin at wal injili da linjila wal qur'ani da Alƙur'ani. sai Allah ya tambaya wa man awfa bi amrihi min Allah wa ya fi Allah cika alƙawari akwai fastabshiru bi bai'akum alladhi bay'atum bi Allah ya ce ku yi bishara da ciniki da aka yi tsakaninku da Allah kun ba da kanku Allah ya ba ku aljanna kun ba da kanku Allah ya ba ku aljanna wannan ku jama'a kowa yayi kokari ya zama daga yau karatun yau ka daura ma kanka sai ka toshe ma musulunci wata kafa daga yau ka ɗaura ba kanka ayyukan addini suna da yawa fara daga masallacin unguwarku dawo makarantar unguwarku kalli marayun unguwarku kalli tsofaffin unguwarku kalli dattawan unguwarku na san dattijan da ya yi kiran sallah fiye da shekara arba'in yanzu yana kwanci a gida bai da gata sai Allah irin waɗannan mutanen ku tafi ku dinga kyautata musu lokaci bayan lokaci akwai gidajen da iyayensu sun yi ma addini hidima sun karantar da ƙur'ani sun karantar da sunna sun yi limanci sun mutu yayan sun tagayyara sun wulaƙanta ku je gidan yara nawa ne a nan gidan yara biyar ɗaya na ɗauki nauyin bokon shi duk duniya ba wanda ya sani daga kai sai Allah na ɗauki nauyin islamiyyar shi in wannan ya kare ka ka samu wani maraya ɗaya ka dinga ba shi kuɗin aski duk sati ka je ka yi magana da mai aski wannan yaron in sati biyu ya zo a yi mai aski ni zan biya da Allah zai ɗauki alaran ma ya ɗauki rayuwar shi idan ramadan ya zo za mu tuna shi ko ba za mu tuna ba ma'ana ya toshe mana wani bangare ko to kai me ka toshe ibrahim da yake mana recording da Allah zai dauki rayuwarsa gangadi yake ba da yaji an ce da Allah ya dauki rayuwar shi sai ya farka <laughs> wai ya farka an fasa ba yanzu za ka mutu ba sai nan gaba insha Allah kai kokari ya zama kana ma Allah wani abu ka zama dan kwamiti na wani alheri makabarta ne masallaci ne islamiyya ne kai kayi ritaya kayi ritaya yanzu ba ka aiki sai turanci kamar je mage sai kawai ka samu wata islamiyya ku gaya min tsare-tsaren ku in dinga rubuta muku haka ake yi ba ka yadda ka zauna ba ka ma Allah aiki ka Allah kanka tun lokacin da ka samu dukiya kai ma Allah wani aiki da shi in kai ma Allah wannan kasuwancin kuka yi wannan cinikin ka ma Allah ya biya shikenan albishirinka shine fastabshiru bi bayyikum alladhi bayatum bi wa zalika huwa al azim wannan shine rabo wanda yake mai girma Allah ka fara mu rabota تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ما الله يأتي عذابا يغفركم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري bayan Allah madaukakin sarki ya mana alkawarin in muka yi imani da Allah da manzansa muka yi jihadi da dukiyarmu da kawunanmu Allah ya ce hakan shine alkhairi a gare mu to bari ku ji abubuwan da Allah zai mana idan mun yi wannan Allah ya ce yaghfir lakum dhunubakum ai in amantum billahi wa rasulihi wa jahadtum fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum matkar kun yi imani da Allah da manzansa kun yi jihadi dan daukar karbar Allah da dukiyarku da kawunan ku fa inna Allah yamhu ankum dhunubakum Allah zai shafa dhunubanku wa yasturaha Allah zai suturta ta wa yuqikum sharraha Allah zai kare ku daga sharrin ta fala yu'adhibukum biya Allah ba zai muku azaba ba wanda yake nuna in ka imani da Allah da manzon Allah ba zai kuma ce baka laifi ba jama'a kowa yana ma Allah laifi sai dai laifin wani ya kula wani wani yana yi a bayyane wani yana yi a koye to in dai kayi imani da Allah kayi imani da manzon Allah kayi jihadi kayi aikin Allah to Allah zai gafarta maka zanubanka bayan ya gafarta maka zunubanka wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma Allah yayi alƙawarin zai shigar da ku wasu aljannatai wanda koramai suke gudana a karkashi ai wa yudkhilukumullah Allah Allah zai shigar da ku jannatin wata irin aljanna tajri tajri al-anhar min tahti ashjariha wa qusuriha koramai ne suke gudana karkashin gidajenta da kuma itatuwanta Allah ya tambaye yau an gama tafsiri an sha ruwa an yi shafa'i da wuturi ka kwanta kana farkawa da asubayi, sai ka ga ruwa yana kulbulowa karkashin ɗakin ka gadon ka yana kaɗawa akwai kwanciyar hankali ko akwai tashin hankali ga gidan duniya ce ita gidan aljanna gidajen a saman ƙorama yake shi sa ka je dubai a wani hotel a cikin ruwa hoton aka zaga yana tangal-tangal a waje in ka shiga kun baya tangal-tangal wannan dan adam yayi ina ga wanda rabbul alamin ne wato in ka san me aljanna ko Za ka sha mamaki ai muna da karatun aljanna bari mu gama wannan surar Allah yadda in Allah ya tsaya muka gama karatun nan to gobe da jibi alaran ma ai mun taba yin karatun aljanna ita za mu ƙara maimaitawa shi amfanin yin karatu akan aljanna dan a faɗaitar da mutane su ƙara dagewa da haka duk abin da ya shafi aljanna mu bashi amala za mu dawo a kan shi insha Allah Allah zai kai mu ɗiban fari wa yudkhilukum jannatin Allah zai shigar da ku aljannatai ta jari min tahtiha al suna gudana a karkashi wa masakin tayyibatan fi jannati adni da masakin wato masaukai gidaje hotel hotel villa villa birni birni na aljanna aw yudkhilukum Allah Allah zai shigar da ku manazila waɗansu irin masaukai jama'at kulla fayyibi la ilaha illallah wato Allah zai kai ‘yan aljanna wani irin gida ne gidan aljanna ya tattara duk kayan jin daji na farko fi bina iha ginin aljanna ya haɗu domin aljanna Allah ya gina ta ne da zinari da azurfa da lu'u-lu'u wa diamond kenan na sha gaya muku yanzu duk unguwan nan da za a ce duk wacce take da inari a tattaro zinari unguwan nan kaf a narka shi za a samu bulo nawa bulo nawa na zinari za a samu ko dai ba za a samu ba to aljanna an gina ta ne da zinari da haka za mu zo mu yi bayanin aljanna yadda ya kamata don haka ita aljanna gininta ya haɗu wasa ake ha da faɗinta kafin za ka ga gida mai kyau a maɗan ukul a ita aljanna ga girma ga kyau kun ji biyu wa ulin wiha ga ɗaukaka ba ka ganin aljanna ɗaki kuskus kaman bukka duka gidajen aljanna bene ne kusur haka gidajen aljanna yake wa ba bahjati manaziriha da ɗaukan ido ma'ana ta ka wuce aljida a aljanna da bakala ba ya riga ya gama haduwa wadda yaniya kuma ita famanan ce bambancin aljanna da duniya ke nan. duk yadda gida ya yi gida wata sai ka neme shi ka rasa ko dai a daina yayin shi ko ma a rufa shi to Allah zai shigar da 'yan aljanna masakin tayyiba masaukai masu daɗin zama fi jannati adani a aljanna gidan zama ai fi jannati iqamatin da'imacin a aljanna gidan zama na tabbar da dindindin duk yadda kake jin daɗin tafsirin nan da an yi minti talatin arba'in ka da an ce yanzu yadda kuke ta gurguru ku zo tafsirin nan a ce bayan sallah a ce gaba da yi da an yi wata uku duk watsewa za ku ɗabi'ar ɗan adam ce akwai jinsa duniya tana da jinsa har wa'azi annabi ya ce walakin sa'atan sa'atan sai sa idan ramadan ya zo ba a wasa a tafki waɗanda za a tafka a raka zuwa baɗi kuma wanda ya gudu to wanda kuma Allah ya sa aka raka da shi an samu da shi to da haka ita aljanna cikin dadinta jannatin jannatu adinin ne gidan zama ne fala khuruja ha an shiga ba fita walan kala anha ko ba a transfer Din yanda ka gina gida kai ƙara kuɗi sai ka canza duk yanda kai dinkin ka ƙara kuɗi sai ka canza amma ita aljanna end of discussion ne ba continue discussion aljanna an riga an gama ƙwarewa Allah ka kai mu alaramma a cikin sautu tauba Allah ya yi ma mu'mine wani irin alkawari alkawarin mai musu وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساجد طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم Allah ta'ala ya ce wa adallahu al Allah ya yi mu'mine alkawari wal mu'minati ya yi mu'minai mata alkawari in sun cika nashi naku zai cika nasu jama'a ku yi hakuri ku dinga yin sallah matasa a dinga yin sallah da dai wani yaro ya ce baya yi amma ya tuba Allah ka sa ya tuban tuba ne na gaskiya Allah ka sa kada wata sallah ta ƙara tsoce mu yara masu shaye-shaye ku dai Allah ta'ala ya muku alƙawari Allah ba zai saba muku alƙawari ku bi iyayenku ku nemi albarkar iyayenku ku girmama malamanku ku dinga zuwa makarantar Qur'ani da Sunna idan ana karatu tsakanin magarba da isha'i ko bayan ramadana ku dinga halarta idan an yi mutuwa ku dinga zuwa jana'iza idan kun ji wani mai da lafiya ku je ku gaishe shi idan ku zama bukaci ku taimake shi yara ku je na rena manya kar ku gagi babba kar ku kokari babba kar ku yi mishi dariya kuma wata na za ku girma ku daina barin iyayenku suna wanki ku dinga zuwa ɗakunan iyayenku kuna gaishe su da safe ku nemi albarkar iyayenku ku dinga ma iyayenku wanki ku dinga share musu ɗaki idan kuka samu kuɗi ku sai abin da zai faranta ma iyayenku rai duk wanda bai mabaman shi ɗinki bai yi ƙoƙari ya mai ɗinki ka yi ƙoƙari ka faranta ma babanka rai in babanka bai da waya ka sai mai waya kuma lokaci bayan lokaci ka je ka samu babanka ka ce baba don Allah in na taɓe maka wani abu ka yi hakuri ka yake idan ka faki yaro za ka yi nadama mahaifiyarka ka lallaba ta ka zauna lafiya da mahaifiyarka idan ka ga abokin babanka kar ka wuce ka kyale shi ka girmama shi ka mutunta shi idan akwai malami a unguwarku ku mutunta shi idan manya suka ce ku yi ku yi idan suka ce ku bari ku bari za ku yi kyakkyawar rayuwa a nan duniya idan kuka mutu Allah ya muku alƙawarin aljanna shine Allah ya ce wa'ada Allahu almu'minin Allah ya yi ma mu'mine maza alƙawari wal mu'minat Allah ya yi ma mu'mine mata alƙawari jannatin wata irin aljanna ta jari kuwa in gaba wa masaki na ƙwayi da wasu gidaje masu daɗin zama fi jannati adinis a aljanna gidan zama wa ribuwanu min Allah kuma yaddar Allah akbar ta fi komai amfani zalika huwa alfawzul azim wannan shine rabo mai girma ya Allah ka samu rabo ta rabo wanda yake babba to bayan aljanna da Allah zai ba mu'minai in sun yi jihadi da dukiya da kuma kawunansu akwai wani abu na gaba menene alaran ma Allahu akbar Allahu akbar Allah ta'ala yake duk wanda ya bi Allah ya taimaki addinin Allah da dukiyarsa da kansa bayan Allah ya bashi aljanna to akwai wani kuma ta goma shi na daban wa ukhra akwai wani amfani wa ukhra akwai wani arziki wa ukhra akwai wani taimako wa ukhra akwai wani rabo tuhibbuna shi ma kuna san shi menene nasrun minallahi samun nasara daga gurin Allah wa fathun qaribun da buɗi wanda yake a kufa jama'a duk wanda ya fara aikin addini zaka sha mamaki cikin kankanin lokaci za ka mora shi ba ka taɓa yin aikin Allah wai aka ɓata lokaci ba yanzu ka kalli yara da suka kama addinin Allah yadda Allah ta'ala yake ɗaukaka su yaro ne za a ɗaura auren mamashi da baban shi a gaban idanka a ce an haifai kwana biyu kwana biyar ya shekara hudu biyar ya fara hadda ya al alƙur'ani sai ga Allah yana ɗaukaka shi sai ga Allah yana ƙimanta shi sai ga Allah yana martaba shi sai ka ji an ce ya fara kiran sallah sai ka ji an ce ya fara limanci wata sai ya zama limamin juma'a yau sai ka ganshi ya zama babban mutum ana hira da shi ma'ana in dai zaka aikin Allah to akwai wata nasara in yaki kuka yi buga da buga akwai nasrun min Allah nasara daga Allah wa fatuhun qaribun da budi wanda yake a kusa idan ka kalli kusabanci a kasar Zaria faro kusa zamanin malam albani zuwa yau albani ya fara karantarwa a nan tudun wada 1996 shekara na la 30 1996 zuwa yau shekara 30 daidai wallahi daga shekara 30 zuwa yau Allah ya nuna mana aya ga waɗanda suka rike addini ga albani shine malamin mu gaba ɗaya amma shi yake zuwa karatu su zuci kawasaki sorry kawasaki sai a mai bugu sha biyar kafin ya tashi shi ne malamin namu gaba ɗaya mashin ɗin ya gagara ahmad injiniya yake goyo shi a bespa daga baya aminu baba yara maude shi yake mai da shi a mota ma'ana malam albani bai da mota duka ɗaliban ustazai wanda ya fi kowa arziki shi yake da keke ɗan gayu na ƙarshe shi ne yake yin hula yadin kujera akwai kotun hula ta ustazai wanda ya fi kowa haɗuwa a cikin ustazai shekara talatin da suka wuce shi ne mai hula yadin kujera naira talatin arba'in hamsin mai tsada naira tamanin kaf da awar kaf ba mai mota duka tun daga sama tun daga alu har yau amma ka duba cikin shekara 30 da Allah ya canza al'amari duka masu harkar addini yanzu daga mai gida sai mai mota Allah ya haɗa maka mimat kasan Allah yana so ya taimake ka ko zai haɗa ka da mimun ne kala uku mimun na farko ya baka mata mimun na biyu ya baka mota mimun na uku ya kai ka makka ko Allah ya haɗa maka uku ko ya baka biyu ko mafi karanci ya baka ɗaya ta haka karku ɗauka min Allah tsiya cewa ne karku ɗauka min Allah komawa baya ne ko a cikin ramadanin nan na ga an ba alaran mamala Ahmad Suleiman sabuwar mota 2026 ma'ana da shaka kera ta bana an bashi albarkar qur'ani wa ukhra tuhibbunaha nasrun wa fathun wa bashiril mu'min ba ta ka tare ma ustazanci zalla ba yi sana'a duk malaman mu suna sana'a mala albani tere ni ma tele duk da dai ni ba malami ba ne. amma ina alfahari da sana'a ta. wai wata samu kuma zan yi amma sai kaga Allah ya rufa maka asiri shine wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qaribun wa bashiril mu'minin Allah ya ce albishirinku mu'minai Allah ta'ala faɗa cikin suratul ahzab wa bashiril mu'minina bi anna lahum wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allahi Allah ya ce wa bashiril mu'minina kayima mu'mine bishara bi anna lahum min Allah fadlan kabira suna da wata irin falala mai girma daga gurin Allah ya Allah kada mu da wannan falalar me Allah ya ce a gaba ya ayyuhal ladina amanu إنما قال عيسى بن مريم قل ما أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحباريين من أنصاره إلى ranar kasuwatu safi yadda muka kawo karshen ta lafiya Allah ka nuna mana karshen Ramadan lafiya Allah ka karbi ibadan muka sa aljanna mu koma Allah ya ce ya yi Ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani kunu ansarallahi ku zama masu taimakon addinin Allah bil aqwali wal af'al wa nasr dinihi wa istijabati lillahi wa istijabati lillahi wa rasulihi Allah ya ce ku zama kunu ansarallahi ku zama mataimakan Allah in aka ce taimakon Allah ai taimakon addinin Allah bil aqwali da zantuttukan malamai kan sun dauki wannan tawai tawallin wannan al'amar malamai suna wa'azi a wajen zantuttukan suna cewa ayi kaza a bar kaza wal af'al da aikace aikace mun bada misalin aikace aikace gina masallaci gina makaranta share masallaci duk waɗannan ayyukan wa nasr dinihi idan al'amarin addini ya taso ku ba da taimako wa istijabati lillahi wa rasulihi idan Allah ya kira annabi ya kira ku kira kama qala Isa ibn Maryama kama yadda annabi Isa dan Maryam ya ce lil hawariyina da hawariyawa man ansari ila Allah wa zai taimake ni a wannan aiki na Allah kamar yadda na gaya muku jama'a musulmi ba wani malami da zai yi da'awa shi kadai ba dole yana neman mataimaka kun mataimakan nan ta kowane bangare yan boko ku shiga harkar da'awa dubu inda ake bukatar turanci ku je ku ta turanci lauyoyi ku shiga harkar addini dubu in Allah ya yauka zabjege ne mai karfin tsiya ka dinga zama a kuma da malam wanda ya malam rashin kunya ka zare mai ido kama kun bar malamin ku yana tafiya shi kadai da wannan agaji malam duk yana tafiya kamar ita ta kada shi sai a tare shi da malamin a ba su kashi amma a samu wani zabjege ya tsaya kusa da malam haka ake yi kai dai Allah ya maka karfin jiki to kai amfani da karfin jikinka kunu ansarallah annabi isa ya ce ma hawariyawa man ansari ilallah Allah wane ne zai taimake mu mu addinin Allah sama qala al hawariyuna sai hawariyawa suka ce nahnu ansarullah mu ne za mu taimaka maka wajen yi ma Allah da'a wajen daukar karmar Allah ai qala al hawariyu isa lahu sahabban annabi isa suka ce ma annabi isa na hannu a a'wanuka mu ne mataimakanka ala iqamati wa nasli ma arsalaka Allah bihi za mu taimake ka mu tsaya mu taimaki abin da Allah ya aiko ka da shi min alhaqqi na gaskiya fa amana qa'ifatun min bani isra'ila sanadiyar haka aka samu wasu bangare wasu jama'a daga banu isra'ila suka yi imani wa kafarar fa’ifa wasu kuma suka kafi ci damar wani ita ce ɗabi’a dole wani ya ja dole wani ya ƙi dole wani ya imani dole wani ya kafi ci fa’ayyadu nan labi na Amadu. Allah ya ce sai muka karfa waɗanda suka yi imani ala aduhuhim ga maƙiyansu fa’asbahu wahirina masu imani sai suka waye gari sune ne maɗaukaka Allah ka samu a ciki jama mutum ya kamata mu ce ayin nan mun mata wani irin gata da ta goma shi amma babu lokaci zan so ne akalla mu ƙara sura ɗaya akalla mu gama suratul juma'a gabanin ramadana in ya so ma mu ƙara wata sura biyu to amma ko a nan muka tsaya mun gode ma Allah a takaicen takaitawa jama'a musulmi wannan sura daga ƙarshe ƙarshen ta ta yi kira zuwa ga taimakon addini jama'a duk wanda Allah ya bashi dama ya taimaki addini da kuɗinka da lokacinka da aikinka kuma wa abudu rabbaka hatta ya ce ka leƙin za ka yi kai ta har sai ka shiga aljanna akwai mutane da suke taimakon addini da ramadan daga ramadan sai ramadana kun yi kokari amma ya zama lokaci bayan lokaci kuna taimaka ma addini matasa Allah ya bamu matasa majiya karfi ku yi amfani da lokacin ku ku taimaki addini yan boko da kuka yi ritaya ku taimaki addini masu kuɗi ku taimaki addini maza ku taimaki addini mata ku taimaki addini kowa ya taimaki addini wannan addinin shine gatanmu shine nasararmu shine ɗaukakanmu muna roƙonka ya Allah ka yi amfani da mu wajen ɗaukaka karbarka ya Allah ka karɓa aikinmu ya Allah ka karɓa aikinmu ya Allah ka karɓa aikinmu abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ka zafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh